بسم الله الرحمن ولكل الأسباب danginka don uwarka to kana da lada biyu da biyu ta makale da zuciyarka ka manta ta mutu ka to sai ka yi a sai ka fara magana da sai ka yi kira raka a biyu ba na farilla ba sai ka yi addu'a Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamu al-ghuyub sai ka kawo wannan في عبادتي اللهم إن كنت تعلم أن خفتي يذيب اللهم إن كنت تعلم أن خفتي لنفسه اللهم إن كنت تعلم أن خفتي لفلان تكفى منك فيوم ya Allah in dai wannan kuɗin da samu Allah ya taɓa ne mana da da wannan al'amari wanda suke da sa a cikin magana ne sadaka to kada za ka ji cikin cikin gurin wakilta yana yawan kaji labarin da kake magana ba ko kuma ta kasance kana sanya mai karami hmm? kana rufe fuskanta to kada ka aika kamar da gudu ba ba ga ni ka aika ko ba ya aiki da dogon shi ko na ya aiki ya yi wani shi ne ba ka ba hmm? ya gidan da yake dara da rane ko ya ya ta gane ba ne to kaga dole sai ka nemi izini a gurin wani cuta ki ina so a musu izini zan yi magana da wani a wa lokacin ya halatta ka ga fuskanta ita ma ya halatta ka fuskanta ka tsaga wani ne na da da zai ga daga cewa ke yi ya ya kake annabawa ilaika to ga dan wajen kuma kada ka kuskura ka ke banta daga kai sai ta yana da cikin kurakuran da kake yi la yaqulwanna rajulun bi imra'atin illa ma'a bi mahramin kar a taɓa samun wani wanda ke ke banta da wani mutum kawai sai da ala kawai game da za ka ke yi in an zo ta yi ba a samu tsarin da wani za ka ke yi sadakkar ka kuskura a zauna a tsarin da an gane kar ka kuskura ta samu a tsarin da ya gida ce bai ba ji gane ba lalla

mutum ya taɓa matar da tabbas halatta gare shi ba ko ka mai addu'a a kai ya mutu kenan ya kuma ya alƙairi da ya tabbata da ba ta halatta gare shi ba misalin da ba ya yi yan mata sun mutum ya taɓa matar da ta halatta gare shi ba ko ka mai addu'a a kai ya mutu ya kuma yi alƙairi Sudah mengatakan tak tahu ni, ni pun kita, ni pun kita ada kita. to babban abin shi ne zama addinin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da ke wa to ka wannan asiri arba'in ana auren mace da farko kafin ko ba da sadaki ne musamman kan asasin da ba da sadaki limani ta ìròyìn wọ́n mẹ́sàn-án. cewa lallai lallai sai ta aure ta in ba ta son mutum kuma a wurin da suke haihuwa sai a duba ba ba ka ita kaɗai ce a wurin ba ba ta ko tura wani daga nan za a ba wai za ka ba wai za a yi tsanci ba ba kamar da wurin ke wasu yanzu da rasa a wurin da za a duba ba ba ce da yin wata to sannan kuma kar ka tura ka game da cikin idda in ya zama aka ke dare ko kuma mutum da yaro kana kuskura ne mai da cikin da ta kan da ta to ta san kuma yanzu in dai an tabbata shi ne addini ne ita ma mai addini to kana da yana da cikin firman da muke yi ban san ina muka samu wannan ba in dai zamu ce har ajiye kawo kada to me za a jira إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فاستوي فاعلوا فقد اتفاق زوجوه بزوجه زوج أقربه دول يوينا كانوا أولي أولوه سيقول أمر كيومي فدي كنتي دا أديني وفي زوجه أقربه مدوما مثلا فضل الأمر كانت كانت بعد كده وأمر كده الله من سبيل أبعد فلاكي وأنا كده أنا بقول أقول كده أبعد فلاكي يقول لا يستطيع يا رسول الله جئت آخذك نفسي يا رسول الله أنا ناوت إلى توكاك بعيدا أنا ما ذلك أنا بشيء يخليك يخليك زمن أكثر من كده وأما أنت لي أسأل الله فلم يملكه بما يقول صاحب يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزودني بها يا رسول الله كنت أنت بقيت لك أمامك بقيت أنا صلى

ni dai na yi bayan da baki ma bai samu to annabi sallallahu alaihi shi ne ke ga za a yi gina yau la ya rasulullah abin da kake da shi kawai a cikin shi ne kuma jalle na kuwa jalle kamar zanin kenan kawai da mutum zai daura shi kenan abin da yake mai ba da rahoton shi ne saha goma ta misali ya ce ma ruhu da duk yanzu kawai a cikin shi ne wannan kwajallar yake ga da ta tunda abin da ta gara sai ta tara gina ni na da rabi ita tana da rabi shi ne tara gina a nan ba ta da in ka sa to sai zama ba ta da kome ce in ita kuma ta sa ko da rasu da ta zauna ke nan kamar ta abin ya ce da zamani ya zauna ya da ya da ya da ya da ni tunda abin ya gara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kira mai zo sai ta mai shi ka ta ce na Qur'ani yace ya hada da sura kaza da Allah sallallahu alaihi wasallam bima ma'aka min alquran na aurar maka da ita da abin da ka haddace na qur'ani to ka kaga kafin a zo ba da sadaki na ta kai kuma wannan hikima don kuna da bukata ga wata kisa da zan rubuta na na farko daga cikin siyar alamin mubala na imamu zahabi a tarjama abdullahi bin umar tarjama na ɗari biyu da sittin da bakwai a kafa asu dalil hadis al-qahira a mujallabi na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da ɗaya الحافظ ابن ابن الحافظ امام الذهبي يا قوات الجنة الإسلامية قال أخبرنا أحمد بن سلامة عن أبي المساري التيمي أخبرنا أبو علي أخبرنا أبو علي حدثنا محمد بن أحمد ابن الحسن ابن الحسن حدثنا به بن يوسف حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا حرمله قال الأكل أو النقوة سمع عروة يقول يا عروة بن الزبير شيني من إمامة وأسمعني عروة ابن الزبير يتي خطبت إلى ابن عمر ابنته ونحن في الصباح مين ما كنت واجب أبقى هنا إنجي أمة سيدنا سيلا لما عبد الله بن عمر سيلا بيانتي يدي بيوة عبد الله بن عمر suna tawafi sai dan na ba ko mafi laifin ba sai da zaba ina kawai dauka da ni fa saka ta bala mu ni lah. lah. ni kai ibn umar da mana da kiri ne ne ko ma kina ni ne ma ne ko ni kiri ki yayi na ni ma aure da kai za ce kayi rashin kunya to amma su da ku yadda maka ba ta kuke kaga ana cikin dawaki shi lallaba sai ma Abdullahi bin Umar ya kai shi yana buƙatar a wannan mai shi kuma ibn Umar ya yi fa qultu to shi ko yake cewa la rabbi la ajabu wallahi la wadahu bi kalima inda ya yi da wata ayyuka ya mutu وزيتي فقدر له أنه صدر يوم مدينة قبله سيأك قدر أك قدر تأتيوا يا كان هو مدينة لو كان رأيك حدي ابن عمر على ذلك هو مدينة ثم قدمت daga baya sai kuma yi ita ba da kalkun masjida ba da kalkun masjida ba kuma sallallahu alaihi wasallam da na zo sai da shiga masallaci karban Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kai kuma sallallahu alaihi wasallam حينما سلم وأهديت إليه خلقه نبات نفسه فركب بي يمر بعد الوعى كيف متى قد يرتكبني كيف الآن يصير من الوعى يصير في مكانك كنت ذكرت في الزوجة ونحن في الصباح بيقولوا من الدرجة المجال كأنك تعمل وكانت الزوجة لو كنت بين أوادي نتخيل الله بين أعيننا ثم منا بين الله يتفكر منا كان على وكنت قادرا أن القادر في غيري yatama amwalahum yanzu ina nuna maka cewa za ka a raba ki ko ba raba ba domin idan ba raba ki ba ya za a ɗauka ba ki mu duba da ayar da Allah ya ce ba wa marayu dukiyoyinku dukiyoyinku to dama abin da yake nashi ne in ma yana aiki a wani wuri kaga yana koyi shi kenan kama nan abin da baban ya bari ko kuma abin da mahaifiyar ta bari in shi namiji ne dama yana da ƙarfin afinci ce to duk maza da a ba su gaban duk abin da ya saura a cikin kwace idan mace ce sai a ba ta rabin dukiyar babanta yana da miliyan ɗari to idan tana da miliyan nawa ke nan hamsin to idan ta girma sai a ɗauki dukiyarta a ba ta zo da duka a raba in ba a raba ba tana gurin big boss shi ne babban babban ya yi kane kan ya san dukiyar mana shi ne ke jin duniyawa ya sai mota ya yi gida ya yi menene ya yi menene da dukiyar mana to ga wannan ha kun ke yi wannan mutuwa Allah ke wa atu yatama amwala kaga ne Allah ya fara Allah ya akwai ta to sai ka dauko da wancan mamun sai ka ce a mai dauko ta bara wanda kuma ko da su sai ka dauka ka mai gina ka Allah ya ce ku Allah wala ta da sabida bi tayyib ko kuma kudade ne tunda aka kudi an san wannan daki to kai kana da naira dubu da bara ka kawo hmm? su ne ne kenan al-sabida shi kuma ake a tsaye sai kuma na ka ɗauko abin da ma sababbin jirgin yau sai ka ɗauko da sababbin zai ka mai ruwan shi ba za ka yi ruwan ba ko to sannan ɗaukon shi bin zai ɗauke mai ruwan bara ana ce wa za ka tabbata da sabbin da bai tsaye wannan hanyar da biyu ne na farko umarni ne wa asu ya dama a kawai ba mara yin jirgin da jama'a na biyu kada ku kasance kuna canza mummuna da kyakkyawa a cikin dukiyar maraya sai ka ɗauko mai kyau sai kai filetin mummuna a cikin dukiyar shi abu na uku wala ta kuma amwala ruwan ila amwaliku ko kar ku tsura ku rika cin dukiyar su kaga har da dukiyar nawa yake nan na marayu ka ji tsoron Allah idan kuma ka yana da ɗa namiji to ka tabbatar ba ka da ko titi a cikin an gane kana da ɗan uwa ne uwan ku ɗaya ku da ku ɗaya to amma shi yana da ɗalibi to ka tabbata da ko tsinsin kwakwa ba ka da shi yanzu ke nawa ya ba ɗaya na wanda na ɗan amma da ba ce yana da ɗaya mace Yanzu da ba wa ba ne sai kai lauwanci kuwa da rana ya ɗauke sauran da ba Idan yaya mata biyu ne ko ke ka sai a ba su biyu bisa uku kamar miliyan uku ne sai a ba su miliyan biyu to sauran miliyan sai sai a ɗauka ba. Gama akwai kayan ciki ka tabbata ba ka da kowa shi ne Allah ce wala ta kudu abuwa da kada ku kuskura ku ci dukiyar marayun nan ku haɗa da ilaha tare da dukiyoyi to Allah kan ce gaya mana innahu domin wannan al'amari kin dukiyar maraya innahu kana tuban ya zama zunubi ne ai isman shine isman azima anan ce innahu kana tuban kabira ya zama babban zunubi Allah kan ce gaya mana innahu kana tuban kabira babban mutum to kaga kenan babban zunubin shi ne Allah ya zai gaya mana gaba yana kai mutum ina yana kai mutum wuta tun daga duniya da mutum yake ci yana cin wuta balbal a kuma kiyama kuma zai koyi da wutar tsayi idan da ne ya kuma na hawa ne ya dama zulman zulman Allah ke sajin zalunci kuma yawancin mutane haka da suna cin dukiyar marayu na yin mai zalunci innama yaquluna fi butunihim abin da suke ji a cikin su na suna cin mutum kaga can ma sai Allah ke dukiyar wa dukiyar su innal ladina yaquluna amwalan yatama dukiyar marayu da wannan da yake zama kace idan an mutu an kira mazaɗo dukiyar ka zama kowa na marayu ne in ka ci wani abu ka ci bala'i Allah ya tsare mana cikin cikin mara Allah ya tsare nama ya kuru wani ko kuri himna abin zani kawai mutum yana cikin mutane a cikin shi wanda ya launa sa'ira kuma da sannu zai koro da wutan sa'i kaga wanda yana maka cewa ya zama kumbar kabira a kisman azima babban laifi shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ijtanibu tabi'al mubiqat kun yi zanjabu wa guda kawai masu hallakarwa suka ce ya rasu Allah wani abubuwa ne guda bakwai masu hallakarwa ya ce a shirku billah wa sihir wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu mal al-yatim wa aklu riba guda biyar ne والتولي يوم الذهب وقتل المؤمنات الغافلات المؤمنات لكن الله لا قبل ان ترشح وقتل دوك يمين cin dukiyar baraya akal malin yaki cin dukiyar baraya Wani aya ce nan ta uku tana nuna mana matsalolin kamar matsalar farko wajen cin ba wa dukiyoyin su da sun girma na biyu haramcin shafuta mummuna da kyakkyawa shi maraya yana da gida mai kyau zai ka ɗauko wani da tsoro sai ka ce wannan shi ne gidan maraya wannan kuma shi ne gidana Allah ya ce fara ko kana da wani gida ko da mamu sai ka dauko su ka ce wannan shi ne na maraya na maraya ko ko su ka ce shi ne naka Allah ya ce fara abu da ku aya wala ta ala ko ila amwali kada ku kuskura ku da cikin dukiyan marayu da dukiyo domin wannan zama zunubi ne ba to hada kuka kada da marayu musamman mata ألا إن ألا تقتلوا وإن خفتم ألا sai kai kuma kana tsoron ba yana yawa kake to za ka ba da dubu goma sha biyar ne a wani a dubu goma sha biyar ya yi kuwa inda wani mai zai aure ta zai iya ba da dubu ɗari uku da wuni na ce sadakin dubu ɗari uku ce shi ke nan kawai to kaga kana tsoron ba za ka yi ba da sadakin gwargwadon ta ba to shi ke nan Allah ya ce wa in kuntum Allah ku ku ku ku ba idan kuna jin tsoro ba za ku yi adalci ba cikin marayu ba ta wajen sadakan ba za ka yi ta ba to shi ke nan yare ta je ka yi lalibi a wani inda dama tana da tafi da ne to ka bar ta ka je ka yi lalibi a wani to shi na Allah ya ce fankihu ma ma ba da kun yi da misali to zai ku aure abin da ya fi daɗi na mata ka bar wannan bareniya in dai ba za ka yi adalci ba a wani in kintum Allah ta ku ya ta Allah ta ajiyu wajen bareniya nan to shi ke nan yare ta sai ka je ka lalibi a wani wuri daban Allah ya goge namiji a wurin mata biyu kiwo ma ba da kuma yana misali Allah ya bazna biyu wa tulata ko uku ka aure ta da biyu uku wa ruba sannan kuma ka aure mata kan da a nan ba ana nufin cewa wani a masna biyu plus wa tulata uku ya zama ke nan wa ruba lokko tara ko ka dan ba ka Allah bai ma da wata yake ne ibnu kasir yake cewa ayyibu man shi'tum min al nisai wa hunna in bin ahadukum ban da ba a yi ba in ma kana so ka je ka da biyu a hada auren ma a lokacin daya kai amare guda biyu babu ne duk da in ka zo mu? wannan wawo ba da wawo ne na addinin ba yace kamar da Allah ya ce ja'alul malaikati rusulan uli ajnihati yace matna wa thulatha wa ruba me yake nufi a nan ke malaikati da Allah ya ce malaiku suka kace manzanni uli ajnihati me ke nan akwai me suke guda daya matna ko ke sai ka hada matna plus one plus two kenan sai da uku مثلا أقول لك كتير بيجي وثلاثة أقول لك كتير ورباع أقول لك كتير يزيد في الخير ما يشاء ألا تقرأ في العمل وأيتم أي منهم من له جناحان المو على ربابك إذن المو على ربابك يسير بلغ تسلى رسيب من مغنى إن قرآن لا رسيب ni wa yau mun da nake ga abin da rafi ba zai kasance karanto wasu da kuna da shi Allah ya yi da wannan ai inu mallahu jana'a shine masnaki akwai da ke da fifi guda wa minhum man lahu thalatha akwai da ke da wa minhum man lahu arba'a akwai kuma wanda yake da guda wani wala yanti ma ala zalika fil malaika a don kuma ba ya cewa wanda suka fi haka يتي بخلاف ركب الرجال على أربعة يتي فمن هذه الآية تقولنا الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء آه، فبيت ابن عباس فلا تكتب إلا سوى بدي وأجلدي وحقوقه في هذا يقول لك حقوق ولا ولا فما دي يربع ما دي في وقت وتدري آية هذه تلك ماتا تلك ماتا sai mutum ya je kara tafiyar yanzu ya za da shi kenan al'imamu kusurkubi a nan ya kawo matsala da ya kawo ayar kan fi kuma tsabarar kuminan misali masana wa kula da wamba shi ma sai a ƙarƙashin wannan da ce ilam an na hada al'adar masana wa kula da wamba la ya dullo ala ibadatin ko ka tabbata da sauran mutum ya kuma mata guda tara كما قالوا من بعد فهمه لكتاب السنة كما تقول في كتاب الله ما تقول في سنة من الله ورسوله سنتين da ne su ce kai ta wanda sai plus na gari 2 plus 3 plus 4 da zama 9 yace ko a da wannan ba ka yi bai ce domin wawon a nan ba wai tana nuna jami ba ne a ya kawo da zai da yawa to yanzu mu je wurin wanda zai auri mata guda biyar وأما اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوج الخامسة وإنه أربع من ضمن الذي أو التكير أمينا لما كانوا لهم اختلفوا يسمى قال معروف الشافعي عليه الحج إن كان عالما إلا يا لو يكون سأم الحج وبه قال الزوج قال الزوج يرجو إن كان عالما إمام الزوج إذا أجل بالجنب إن يتم فلا تبيه جائزة لنفسه ومسلم بنيه وإن كان جاهلا أدنى الحسين الذي هو الجنة أما أن يكون الجاهل كتابة لا تريد ولها قدرها كما تقول لها فلكن لا ويفرق بينهما هم ذا على تكامله ولا يجتمعان أبدا ثم براءة حتى سبحان أبدا أنا أقول لك ولا تجد كتب ولا تجد أهل dalilin kasancewa mata su ne kawai wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar al-imam al-qurtubi yake cewa ba shi ya zo a cikin wafa da imam al-nasai da dawo kubi a cikin sunan akwai mutum da ake ce mai gaila ana ce mai gaila ko umayyah al-thaqafi ya musulunci yana da mata goma kai mata nawa goma a nan kasar da ke ikhtar min hunna arba'a to ka je ka zuba su bi fare ne sai ka zuba wa sai ka zuba na ciki ba za kuma ta hunku wa fa'in da ta rahunna sauran kuma ka rahunna yace kamar fi kitabi abu dawud hadin jama'a cikin kitabu abu dawud sunan kenan daga halin bin kai yace aslamu wa indi tamanu liqwa shi kuma ya musulunci yana da mata takwas ne tunda yau ne matan hidima suke musu ko ka shiga jeji za ka samu mutum yana da mata da yawa duk yawanci gona ake zuwa ba fa zakarku zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mata Allah yana da mata kafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarki kunna arba'a kaza kuma ta hudu zuwa ciki sauran karatu to wannan fita kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wata da kuma ta nawa to me yasa Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance da mata da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bar mata guda ya rasu ya bar mata guda tara sannan mata biyu suka suka mashi ga khadija ne mun sani sai wace kuma wata mata da ta suka mun da Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Huzaima to sauran akwai Aisha Allah sallallahu alaihi ya rasu ya bata akwai Sauda wata Hausa da kawai Sauda Sauda إذا عائشة أنا وجائر عائشة زوجة يا رسول بن حفصة يا رسول بن أم حبيبة أتلم يكونك إذا في رملة بنت أبي سفيان يا رسول يا رسول أم سلمة إذا في بنت بنت أبي أمية يا رسول ميمونة بنت الهاج ميمونة ميمونة ها آه، لميار ميار صفية ما تجي صفية بنت زهير لميار ميار ميار زوينية بنت الهادي فمثل زينب بنت جهش كأخت بنت من؟ بنت عمر duk da kan da yake fada cewa wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce da makamu ke wannan yana da cikin qada'i صلى الله عليه وسلم أبو وسلم أنا صلى الله عليه وسلم في مسجد وأن النبي قال فكاتب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وأوراق تكون ذات ثم إن سنة سنة كان سنة وأولينا فانكحوا ما طاب لكم من النساء ألا يتنبروا مثنى بالدين وثلاثة ورباع to kamar da kan kusan ka tafi kuma ya shirya da ku cewa fasfar gida ji dini da ji bace da ka kuma abinci addini da wannan ana kake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon zaka Allahu ra'atan salihah duk wannan Allah ya zaka da mata salihah mata salihah mata ta gari to lalle a ta mace ta ka zama addini to sai tsoron Allah ta zama kawai kenan ba wai auren ba shi ne ka samu mata ta gari wani zai zana cika masa baki wai ai yanzu ba wani wani to da ka auri matar ta ki hajji me ba su ne ba wani ba wani ka da za ta yi mutum a shi gari a wani to Allah ya sa ya sa da ka kaga shi ne babban magana in zari za ke shi ke sai in Allah ka kamar idan ba sa da ba yana kuyi da wurin Allah ya to kare ke nan ban kuma ba kuma ku ne da zaki na sunna da ka tabbatar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma haka ku kai kokarin kare da mata a waje domin ga mata nan a waje ban take ka wuce biyu a kowace mace ta uku biyu aura kowace mace ta uku biyu aura kowace mace ta uku biyu da za ka samu mata sun yi waje kamar yanzu mata guda kawai suna tafiya bawar da yi magana suna Allah ya yawa da kuma to ka zuwa wurin zaurawa kuma zuwa ya الزاي على الزاي على المالك والمسكين والمجاهد في سبيل الله لو ذكر الله ما هو الذي كلا بعضه لا ذكر ما بعده ga mata nan barkace ne da suke zaurawa ga 'yan mata nan barkace ne da suke da aure ba yanzu ya yi duk wanda ya kusa da ciya yana so ya aure da yake Allah da annan ba zai salamatun haqqun ala Allah ya haqqu haƙƙi ne Allah ya taimaka wa ga mutane al-mujahid fi sabilillah wal mukatab alladhi yuridu al-ada wal akhar mutabay fanta yana so biya nau'in shi ne annahu alladhi yuridu al-aqa wanda yake so ya aure kama kai ko shi ne Allah Allah zai taimaka mai فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثل جو أن الله في الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة باوي أولا فإذا تلك ما تصالحة إني مفرق فبات الله بجمع بركة muke tawakkuli da sunayen kyawawa gora yakan da suke zaune a nan gurin da ba wanda ba sa nan Allah ya ba su mata salihai wanda suke neman tsari Allah ya ba su kuma kuke yawo za ku samari Allah ya ji mana kuka ya kawo ta misalai sahihai ya kake ji alama ita ce wasu yan mata sun yi sakaci a kan gari har an bada sadaki yanzu sun abin da ake jira shi ne a sa a rana kawai su zai shekara takwas suna ganin shi kawai ba ne har dai tana tana tana tana tana ta kawai ba ka Allah a ka tana nan kawai abin da ake jira kawai shi ne kawai a a rana to da wanda suke bukatar aure Allah ya yi mana wata ya ba mu nagari babban shi ne ne nagari to kuma dukkan mu yi kokari mu kasance mu ma nagari in sha Allah sai ka samu ajaji to Allah ya yi mana wata ya ba mu ma ba ba ku ne da misali masna makaroni da kiret na kwai wancan kuma sai a kai mata masara a ta ce tuwo miyan kuka kaga nan babu adalci ne to Allah da kuma da kuma ya ce kai kitu Allah ta ajibu in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba wani ciyarwa ke da daya na biyu wajen tufatarwa menene hakkin mace a kan mijinta a tsibirin ha idan ba'inta ka ciyar da ita idan kai sati da yawa maza suna da yawa sai a ga ku a kun ne ko ya kwai sai a zai maka kwai da indomi hmm? kuma sa ma madara rabin rabin kenan ko ka ga kyau ka je gida sai dai ka sha mai kiwo wannan shi ke fushi gida ka ma shi ne shi Allah ya damu shi to ka ka yi zalunci تطعمها إذا ita idan إذا إذا to kaga ka taba ka yi wannan abin ba to shi kenan ka tafi da na biyu ba wata kuwa ila ka zaina in ka biya ma wannan a tamfa na dubu biyar to wacce ma ita ma dubu na dubu goma to ita ma ko gida na dubu goma za su ba a ce kuna da fara cikin magunguna wannan ha ita ta fara kashe adalci ko wajen daidai da wajen tufani shi ke nan kawai da kan ka tafi da guda ɗaya ne sannan wurin zama abdukuna wurin zama Allah ce an asiri asiri wannan min haihu sakantu min wuri ku zauna da su wurin da kuke zama min wuri ku iya ƙarfin da iyayen da Allah ya wuri maka irin gidan da ka saya ma wancan ko irin gidan da ka sa wancan irin gidan da ka sa wancan kada ka kasance ka sa wancan gida mai kyau da tarin da komai wancan kuma gidan laka kaga ba musamman uwar gida ake da wannan amarya sai a tare da ita gida mai kyau ita kuma uwar gida sai a mata uwar gida gidan kuma da ba mai kyau ba to kaga in kai ka yi adalci akan wannan ba sai kai ne sai ka tafi kamar ta ɗaya abu na hudu da za ka yi adalci a kankanin su wajen rabar kwana in an raba an ba wannan kwana ne to ki ma ita ma wannan kwana ɗaya idan sati sati ne za ka je gidan wannan bai sati ka zo gidan wannan bai ko ta sati idan wata wata ne wata wata mama ta zaka ta ba sai wata ka dawo gidan ko kuma wata wata to yanzu hajji ya zaɓe da ba